Gata hello, sweetheart, hope komai normal. Ina ruwan ruwanka idan komai normal, za mu yi anko ka mini normal, da na jira ka kwani na ga normal. Saya ki ji sweetheart. Na kina tsaye, I'm not your sweetheart. Please, sweetheart ki yi hakuri mana. Kada ka kare kira na da sweetheart. Sweetheart. Okay, baka ji ba ko? Na bi sura da gudu na buga mata danyen karan dawa a kumatu. Hey, eh, tashin kai.